idan yan uwa ba su manta ba ina ganin karatun da ya gabata mun yi karatu ne cikin babi na biyar ko babi na biyar filhudu ko mun gama da shi ko za mu tashi babi na shida an ga wajen malam ya ce albabu sadis babi na shida filmasai alal ne. Wal'imamati Waljabira, malam yace albabul khamis babi na shida filmasi alal ala al cikin shafa akan khuffi Wal'imamati, da kuma rawani shafa akan rawani Waljabira, da kuma bandage shine Aljabira, mun gane bandage haka ake cewa ko bandage yawwa wanda ake nannaɗawa ko mutum ba shi da lafiya ko a asibiti in an je a eh bandage ko bandage kai kai wannan ban yarda da kai eh bandage ake cewa ko bandage bandage kaji ko kawai za ka samun kalma mara kyau shi yasa to shine aljabira shine filmasi alal khuffaini babin da zai magana akan shafa akan khuffi khuffi shine wani safa da ake yi na fata an gane kamar safa yake amma da fata ake yin sa wannan yana kasan safa haka ake yin sa an gane amma yana wuce yana wuce idan sawu ko ya kawo idan sawu haka yake gaba ɗayansa na safo na wannan ne na fata ne shine al-khuf wal imama rawani dai mun san rawani ko wal jabira shine bandage haka to yayin da mutum zai yi alwala ya zai yi shin ya halatta ya yi shafa akan wa'annan dan ko bai halatta ba bayan mun gama babin alwala kenan ko shi alwala zancen wankewa ake babu zancen shafa ko to wannan kuma gashi ka zo za ka yi alwalar amma ga wata gaba cikin gabbanka ƙila ko kanka ne ka sa rawani to ya halatta ka yi shafa a kansa ko bai halatta ba ko wani ba shi da lafiya an sa bandage an nannaɗe ya zo ya wanke wa'insu gurare to yanzu ya zo kan wata gaba shin ya halatta ya yi shafa a kanta ko bai halatta ba an gane wannan shi ne malam ya ce fihi masail a cikinsa akwai matsaloli ya ce alkhuffu abin da ake nufi alkhuffu ya ce huwa ma yulbasu alar rijili huwa ma yulbasu alar rijili ya ce shi ne abin da ake sanyawa kan ƙafa, abin da ake sawa a ƙafa huwa ma yulbasu alal rijili shine abin da ake sawa a kan ƙafa. an gane min jildin na daga fata wa nahawihi da kuma makamancinsa wannan shi ne alkhuf abin da ake sawa a ƙafa na fata ko wani fata malam ya ce wa jam'uhu jam'insa kenan plural nasa kenan ko alkhufu guda ɗaya ne wa jam'uhu jam'insa da yawa shine khifaf alkhufu guda ɗaya kenan khifaf da yawa shine wa jam'uhu jam'insa khifaf shine khifaf malam ya ce wa yalhaqu bil khuffaini kullu basu yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi malam yace wa yulhaqu bil khuffaini ana hadawa da hufi ana haɗawa shima yana shiga ciki kullu basu dukkanin abin da ake sanyawa ala rijlaini a ƙafafuwa. min sufin na daga gashi ne an gane wa hauhi da kuma makamancinsa kaga kamar kiyasi kenan an gane akan kiyasta shi ma a sa shi shine wayul haqu an gane wayul haqu ana haɗawa. bil khuffaini da shi khuffin kullu ma yulbasu dukkanin abin da ake sanyawa alar rijilaini a ƙafafuwa min sufin na daga gashi ne shine su wa nawihi da makamancinsa to dukkanin wayannan abe baɗan ana haɗa su su ma su shiga cikin hukuncin hufi da Allah mun gane nan malam yace al mas'alatul ula mas'ala ta farko cikin wannan babi hukumul masyi alal khuffaini wa dalilu hukumul mashi hukuncin shafa alal khuffaini akan khuffi hukuncin shafa akan khuffi guda biyu kenan ko wa daliluhu da kuma dalilinsa an gane cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace almasu alal khuffaini shafa akan khuffi ja'izun ja'izi ne halal ne bittifaqi ahli sunnati wal jama'a da ittifaqi na Ahlis sunna wal jama'a kenan malama na Ahlis sunna wal jama'a sun yi ittifaƙi sun haɗu akan cewa ja'izi ne halal ne a yi shafa akan khuffi kaga wannan yana daga cikin babi na aƙida ma wani zubin zaka ga waɗansu malama sukan sa shi saboda mai dan su bambanta da 'yan shi'a shi yasa malam ya ce almasu alal khuffain shafa akan khuffi ja'izun ja'izi ne ittifaqi ahli sunnati wal jama'a da ittifaqi na ahli sunna wal jama'a cewa shafa akan khuffi ja'izi ne malam yace wa huwa rukhsatun min Allah azza wa jalla wa huwa rukhsatun shi sauki ne rangwame ne an gane wa huwa rukhsatun shi wata rangwame ne min Allah daga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya takhfifan minhu dan sauƙaƙawa daga Allah takhfifan minhu dan sauƙaƙawa daga Allah ala ibadihi ga bayinsa don sauƙaƙawa daga Allah ga bayinsa wa daf'an lil haraji don kuma tunkuɗewa wa ƙunci wa daf'an lil haraji don kuma ingijewa ga ƙunci wal mashaqqati da kuma wahala anhum gabarin bayi kaga addini mai sauƙi ne an gane domin Allah ya sauƙaƙa wa bayi sai Allah ya yi musu rangwame sai ya sauƙaƙa musu in mutum ya sa kofi to in ya zo kawai a maimakon a ce sai ya cire sai ya shafa a kai malam ya ce wa qad dalla ala jawazi sunnatu wal ijma'u malam ya ce wa qad dalla ala yi sunnatu yace haƙiƙa sunna ta yi nuni kan halaccinsa shi shafa akan hufin wal ijima da kuma ijma'i malam yace amma sunnatu amma sunna faqad tawataratil al sahiha yace haƙiƙa hadisai ingatattu masu yawa sun tabbata ala subutihi ko sun zo ala subutihi akan tabbatuwarsa anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi na daga aikin manzon Allah ya aikata ya yi shafa akan khufu wa amrihi bizalika da kuma umarninsa da haka manzon Allah ya yi umarni akan ayi yi shafa akan khufu Watar tarkhisihi fihi da kuma sauƙaƙawan manzan Allah cikinsa an gane malam yace ce ƙalal imam ahmad imam ahmad yace rahimahullahu Allah ya masa rahama yace laysa fi qalbi min al mashi Ya yace babu wani abu na shakka ko na damuwa a cikin zuciyana na shafa akan kofi wato kamar yana nunawa ya gamsu da halaccin a yi shafa akan kufin kenan shine laysa fi qalbi min masai shai'un babu wani abu cikin zuciyata na daga shafa akan Fiye fiya arba'una hadisan a cikin shafa kan kufi akwai hadisai har guda arba'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kankat kenan kaga ya kai haddu tawatir kenan an gane malam yace wa qala al-hasan al-basri al-hasan al-basri wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa ni sab'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi tsallake? Walmuradu bi qawlihi laysa fi qalbi adna shakkin fi jawazi malam yace wal muradu bi qawlihi abun nufi da faɗinsa da yace laysa fi qalbi min al masih shay'un abin da yake nufi shine laysa fi qalbi adna shakkin babu wani kokwanto babu wani doubt ko kaka yake a cikin zuciyata fi jawazihi cikin halaccinsa cewa halal ne a yi shafa a kan kofi shi ne abin da yake nufi babu wani shakka komai ƙanƙantarsa a zuciyarsa dangane da shafa a kan kofi an gane malam ya ce wa ƙala al'asan al-basari al'asan al-basari ya ce haddasa ni saba'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane saba'in daga cikin abban manzan Allah sun gaya min sun zartar da ni sun zantar da ni sun gaya min annahu masa alal ne cewa manzan Allah ya yi shafa akan khufi an gane cewa manzan Allah ya yi shafa akan khufi mutane saba'in daga cikin sa'abban manzan Allah kaga wannan shi ke nuna ma ya kai haddu tawatir me a tawatir Shi ne mutane masu yawa su baka labari ta hanyoyi daban-daban wanda wayannan mutanen bu zai yi a ce dukkaninsu sun tattara sun yi ƙarya ba an gane kamar yanzu a sa misali wani ya biyo ta wannan hanyar zai yi nan an gane sai ce ai na ga ana aiki a ibn abbas ya gaya wa yansu mutane kun ga ta wannan hanyar ya sai wani ma ya biyo ta nan shi ma kaga bai biyo ta nan ba ballantana a ce ya haɗu da wancan ne ya ba shi labari shi ma sai ya biyo ta nan shi ma sai ya ce ai ya ga ana aiki a ibn abbas sai wani ma ya biyo ta nan kaga bai biyo ta nan ba ko ta nan ballantana a ce ya haɗu da wani ya ba shi labari ya ƙara biyowa ta nan shi ma ya gani ya je ya gaya wa ‘yansu mutane wani ma ya biyo ta nan shi ma ya gani shi ma ya je ya samu ‘yancan mutanen ya ba su labari wani ma ya biyo ta can wani ma ya biyo hanyoyi da yawa kaga ai buzeyu ya saba wa hankali a ce duk sun tattaru sun yi ƙarya tabbat dai in an samu maƙaryaci a cikinsu to ba za a ce dukkaninsu ƙarya suke ba to kaga labarin ya kai haddu tawatir shine a al'adance bu zai yi a ce duk sun haɗu akan ƙarya ba to kaga ballantana kuma sahabban manzan Allah wanda ƙa'ida ce ta ahli sunna as-sahabatu kulluhum udulun sahabbai dukkaninsu adalai ne sahabbai dukkaninsu adalai ne shi yasa idan ka ji ana bincike akan rawi to ba sahabi bane dan shi sahabi kad jawazal qantara shi ya kece wannan an gane ya wuce a ce za a sa shi a sikeli a ce za a auna shi shin adali ne ko duk an gane shi yasa Hassan al-Basri yace har mutane 40 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gaya masa cewa manzon Allah yayi shafa akan khuffi an gane sai ya ce wa min hadhihi al-ahadith yace yana daga cikin wa'annan hadisai yace hadisu jarir bin abdullah hadisin jarir dan abdullah qala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bala yayi bawali thumma tawadda'a sannan yayi alwala ko sannan yi alwala wa masa alal khuffaihi yi shafa kuma akan khuffukansa ce ya ga manzan Allah sahabin manzan Allah ne wanda ya rayu da shi yake gaya ba ya ga manzan Allah ya yi. malam ya ce ƙalal amash an ibrahim a'amash daga ibrahim ya yace kana yi hadha al-hadith wato wannan hadisin yana ƙawatar da su yana gamsar da su cewa ga wani sahabi ya faɗi ya ga manzan Allah da idansa ya yi kaga kai baka rayu da manzan Allah ba saboda me yace li anna islam jarir kana ba'da nuzulil ma'ida yace saboda musulunta jarir ya kasance ne bayan an saukar da suratul ma'ida ma'ana ayar da take bayani akan alwala kamar Allah ya yi bayanin wancan kuma Allah sai ya ƙara sauƙaƙa wa bayi kaga kenan yuridullahu al yusra kenan ko wala yuridu al usr Allah ya faɗi yanda za a yi alwala to Allah sai ya faɗi wani yanayi wanda tariq ne ga mutum zai iya wa mutum cewa an ce a yi alwala a wanke hannu a wanke fuska a yi kaza a ko ƙila to kakan iya zamantowa cikin wani yanayi kuma da hannun nan naka mun yi bayanin cewa ko da a baya mun yi bayanin cewa da a ce wani abu zai kasance a fatan mutum zai hana isar ruwa zuwa cikin fatar to kafin yayi alwala sai ya kau da wannan abun ko har muka ce ko fenti ne kaga ko dan wani abu na mata da suke sawa haka sai mutum ya kau da shi saboda so ake ruwa ya taɓa fatar to sai kuma Allah ke bayanin wani lokaci da ƙila hannunka zai iya kasancewa a wani yanayi da ruwa ba zai taɓa fatan ba to yaya za ka yi shi ne sai Allah ya ƙara sauƙaƙa bayi sai ce to a yi shaƙa an gane ya ce yani ayatul wudu wato yana nufin ayar alwala shi wannan hadisin da ya ce ya ga Manzon Allah ya yi shafa a kan kofi ya musulunta ne bayan ayar da take bayani akan alwala ta sauka ya ayyuhal Zina, amanu Iza, qumtum ila salati ko faghsilu wujuhakum mun karanta ayar a baya zuwa ƙarshe to kaga wannan kenan ta hanyar sunna farko anan mun yi bayanin me alkhuffu ko mun yi bayani shine abin da ake yin sa da fata an gane abin da ake yin sa da fata ko kuma wani fata ko kattan kattan shine irin yadin nan mai kwari ko irin yadin nan mai kwari ko kattan ko kuma su shine gashi na tinkiya nan ana sarrafa shi ana yin abubuwa da shi da yawa an gane to amma dangane da wannan akwai malima wanda suke da zantuka da eh shin idan ba da fata aka yi wannan abun ba shin ya halatta a yi shafa a kansa ko bai halatta ba alkhuf ne dai abin da aka yi shi da fata ko to sai kuma shi an yi wani abu ba da fata ba shi ma kamar safa yake to ya halatta a yi shafa ko bai halatta ba to dangane da kaurinsa ko rashin kaurinsa nan malama sun yi bayani nan malam shi ma ya gaya mana ko inda ya ce wa haƙu bil khuffaini kullu ma yulbasu ala rijlaini min sufin wa nahwihi ko mun karanta ana hada khuffi da dukkanin abin da ake sawa a ƙafa. na gashi ne ko wani gashi kaga komai ya shiga ciki malama abin da yasa suka hada shi da aka ne suka ce ai amfanuwar da mutum yake yi ga kofi yana amfanuwa da wannan abin kamar kofi an gane irin yadda bukatuwa take jawowa ya sa kofi to haka ma bukatuwa take jawa mutum ya sa wannan abu wanda ba khuffi din na fata ba kila wani sanyi ko kila yana ganin yana ganin sanyi sai kaga mutum ya sa safa a kafarsa ko to kaga in zaka sa khuffi dan sanyi to ai kana sa safa ma da aka yi ta saboda wannan sanyin to kaga kenan tunda kana da buƙatar wancan kana da buƙatar wannan illa kuma shine wannan buƙatar a ce kuma koyaushe sai ka cire ka wanke ƙafarka, wannan akwai mashakka ko yadda kuma muke ta faɗi almashakkatu tajlibu taysir mun faɗi wannan ƙa'idar ya fa irga ko almashakkatu tajlibu taysir ita wahala tana janyo sauƙi ne in aka ce akwai tsanani akwai wahala to sai shari'a ta duba abin sai ta sauƙaƙa na ka ce ka sa kofi ka yi alwala ta azahar sallar la'asar ya yi sai ka cire wannan kofin nan sannan ka wanke ƙafa ka ƙara mai da shi haka sallar magriba ma haka isha ma haka kaga akwai wahala Shi ne sai shari'a sai ta sauƙaƙa sai ta ce to yanda za a yi yi shafa a kansa kuma za mu faɗi yanayin yanda ake shafa a kan nasa to da haka nan malima sun yi zantuka dangane da abin da yake da kauri nan suka ce idan abin nan yana da kauri ba da fata aka yi shi ba ya halatta an gane saboda yadda fata take da kauri haka shi ma yake da kauri yadda fata wani zubin in ka zuba ruwa a ciki ruwan ba zai zagonye ba to aka samu wani abu ma wanda shi ma ka zuba ruwa ruwan ba zai yi likin ba to shi ma ya halatta a yi shafa da shi saboda tarayyarsa da ya yi gurin hufi a kama a yanayi nan wa'insu malaman suka ce to idan abin da aka yi shi abu kamar safaɗin an gane ba shi da kauri to wa'insu malaman suna ganin baya halatta a yi shafa a kansa to kaga wannan ya haɗa da irin takalmin fatan nan nan musamman irin wa'inda suke aikin soja dan mutum ya halatta irin wannan takalmin nan na fata babba da zaka ga an ya halatta mutum yi shafa a kai to wannan shine dai kun ga kuma mun faɗi hukuncin shafa a kansa shine ja'izi ne ya halatta kenan in mutum ya ce sai ya tuɓe takalminsa ko sai ya tuɓe wannan hufin nasa nan ba za a ce an zarge shi ba saboda daman ja'izi ne ba tilas ba ne ruksa ce Allah dai yana so in ya ba da sauƙi. an gane ka karɓi wannan sauƙin, Allah yana son haka shi yasa Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ba taɓa ba wa manzon Allah zaɓi tsakanin wa'insa al'amura guda biyu face ya zaɓi mafi sauƙinsu to da haka kai ma sauƙaƙa ma aka yi kuma Allah yana so in ya ba wa bayinsa sauƙi su karɓa shi yasa dai ja'izi ne bittifaƙi na ahli sunna wal jama'a kuma mun yi bayanin cewa sauƙaƙawa ne ga Allah ya yi wa al'umma da kuma tunkuɗe ƙunci akwai damuwa a ce duk alwala sai ka tuɓe shi duk alwala sai ka tuɓe to don Allah ya sauƙaƙa ma wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah ya ce ba mu sanya muku wani ƙunci ko wani damuwa cikin addinin ba to dan kada a takura ma koyaushe a ce sai ka cire sai aka ce ka yi shafa a kai wanda mun yi bayani cewa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ijima'i ya tabbatar ga haka kaga ta nan za ka saki 'yan ƙato kenan ko nan wanda su ba su yarda da hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ballantana ma su yarda cewa ai akan iya yin shafa akan kofi, su ba su yadda ma da hadisan ba gaba daya kaga wannan ba da su daman ake ba su yanzu ba su karɓi musuluncin ba Dan karɓan musuluncin shi ne sai sun yarda. cewa lallai manzon Allah ya yi bayani game da ayoyin nan kuma wani babban abu da za ka gane mutum tankwali ne tankwali ne mutum ya yadda malaminsa ya zauna yana tafsirin alkur'ani ya yi bayanin aya kaza kaza take nufi wani bayanin ma zai zo ya yi ne ga ɗalibai ƙila wanda sun iya larabci amma duk da aka ana fassara musu ma'anonin alkur'ani ya yadda malaminsa ya yi amma manzan Allah ne bai yadda ya yi ba shi ne a haukansa shi ba shi da ɗalibai kenan ko? ba shi da ɗalibai kowa yana da ɗalibi amma manzon Allah ne ba shi da ɗalibai a haukan ɗan ƙato wanda ya yadda da alkur'ani kaɗai kenan kowa yana da ɗalibai har malaminsa shi ma ɗalibin malaminsa ne amma fiyayyen halitta wanda babu shi cikin halittar Allah shine ba shi da ɗalibai kuma duk yadda za a yi faka zama malami ka karanta zancen da manzon Allah ya zo da shi ne ko sa'an nan hakka kan iya samun ɗalibai to ga wanda ya zo da abin gaba ɗaya shi kuma ba shi da ɗalibai to kaga wanda yake da hankali da kwakwalwa ba zai yarda da wannan haukan ba shi yasa an ka tambayi ɗan ƙala ƙato ya yi ma bayanin yadda ake sallah ba sa iyawa shi ƙur'ani kawai ya yarda da shi <coughs> nan wani da na takura shi na ce sai ya faɗi yadda ake sallah wai daman ai ana yin sallah tun kafin a saukar da alkur'ani wai yanda ake yin ta a wancan lokacin to haka ake na ce to a wancan lokacin ma yaya ake yin ta an gane a wancan lokacin ma yaya ake yin ta tunda kai dai ba a yi ka a lokacin ba ko ballantana ka ce ka gani to a wancan lokacin ma yaya ake yi to kaga dai mutum ba zai zamanto yayi addini wanda Allah yake so ba sai ya ɗau karantarwa alƙur'ani da kuma karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi Allah ya ɗora wa nauyin bayyana abin da Allah ke nufi cikin alƙur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun shi yasa dai nan sunna ta yi nuni kan halaccin shafa kan khuffi da kuma ijma'i shi yasa kaga malam yace amma sunna faqad tawatarat al as sahiha ko yace haƙiƙa hadisai masu yawa shine tawatarat wanda hadisan nan bi zai yi a ce ba daidai bane hankali ya saba a ce ba daidai bane shine kamar misalin da muka bayar a ce an ba da labari cewa ana kaza yanzu kaga ai ta hanyar tawatiri ne cewa ana yaki a Falasɗin ko ba mahaukacin da zai zo ya ce ba a yaki dan labari ya zo ta ko'ina wanda dole ka yadda ka je makaranta baka je makaranta ba dole ka yadda ana yaki dan mai tawataratul akhbar labarurruka sun watsu da yawa sun yawa wanda bu zai yi a hankalci a ce ƙarya bane an gane to haka ma malam yace hadisai sun zo masu yawa ala subuti akan tabbatuwarsa shi shafa akan huffin anin nabi daga manzan Allah wannan hadisan suka zo min fi'lihi na daga aikin manzan Allah wa'yansu hadisan hakaitowa suke sahabbai suna cewa manzan Allah ya yi shafa akan kufi. an gane shine min fi'li wanda suka rayu da su suka zauna da shi su ne suke ba da labari manzan Allah ya yi shafa akan kufi. wa amrihi bizalika waɗansu kuma hadisan cewa suke manzan Allah ya yi umarni a yi shafa a kan kufi kaga daman wannan shine nau'i na sunna ko ko dai manzan Allah sallallahu ya aikata an gane ko kuma ya ce a aikata ko kuma a aikata a gabansa ya shiru wannan yana nuna cewa addini ne saboda la sukuta li ma'radil kalam lakinna sukuta fi ma'radil hajati bayanu daman Allah ya aiko manzanni ne dan in an yi ba daidai ba su tsawatar to in dai annabi kaga an yi wani abu a gabansa ya yi shiru to wannan ya nuna wannan abu daidai ne an gane dan in yayi shiru kuma ba daidai ba ne to kaga kenan hikimar aiko shi sai ya zaman to babu kenan dan haka Allah ya ce rusulan mubashirina wa munzirina kaga suna gargadi suna bushara in an yi ba daidai ba su tsawatar sa'annan su yi bushara in an yi daidai ga abin da za samu shi yasa kuma malam ya wa tarhisihi fihi wa tarhisihi da kuma sauƙaƙawan manzan Allah cikin shafa akan khuffu an gane ya sauƙaƙawa al'umma shine muka ƙara kawo zancen Imam Ahmad yake cewa laisa fi kalbi min almasai shay'un babu wani abu na shafa a zuciyata wato babu wani doubting yace fi arba'una hadisan anin nabi an gane ko mutum ɗaya ne mai gaskiya ya baka labari ai zaka yadda ko ballantana masu gaskiya su arba'in an gane su zo su ba da labari sun ga manzan Allah ya yi shafa akan kofi manzan Allah ya ce a yi shafa akan kofi to nan kaga in dai mutum mai hankali ne ya yadda malam kuma ya kara kawo mana ya ce wal muradu bi qawlihi abin nufi da faɗinsa shi imam ahmad laysa fi qalbi min al-masi shay'un ay laysa fi qalbi adna shakkin fi jawazi ai babu wani shakka ko kaka yake adna shakkin shakka mafi ƙasa babu a cikin zuciyata wato komai kankantar wannan doubting din babu a zuciyata na cewa ya halatta a yi shafa a cikin kofi muka ƙara kawo zancen Al-Imam al-basari yake cewa haddasani saba'una min ashabi rasulillah yace mutane saba'in daga cikin sahabban manzan Allah sun bani labari annahu cewa manzan Allah masa alal khuffain yayi shafa akan khuffi har sahabbai saba'in suka bashi labari cewa manzan Allah yayi shafa akan khuffi sa'an nan kuma ya ce wa min adihil hadis? yana daga cikin wa'yannan hadisai hadisu jarir bin abdullah hadisin jarir ɗan abdullahi ƙala ya ce wannan hadisi imamu muslim ya fitar da shi an gane cikin babul masai alal khuffaini imamu muslim ya fitar da wannan hadisi ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi sallam. ya ce na ji manzan allah tsira da aminci su tabbata a gare shi bala ya yi bawali summa tawadda sannan yayi alwala wa masa alal ala khuffaihi ya kuma yi shafa akan khuffinsa na hagu da dama kenan shine ala khuffaihi qala al-amash an ibrahim amash ya faɗi daga ibrahim yace kana yu'jibuhum hadha al-hadith yace wannan hadisin yana kawatar da su saboda me li'anna islama jarir saboda musulunta jarir dinnan da yake da labari ya ga manzon Allah ya yi shafa akan khuffi kana ya kasance ne da nuzulil ma'ida bayan saukar aya da take bayani akan alwala cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati an gane to a sa a misali da a ce kafin ya sauka ne fa da a ce kafin ya sauka ne ya ba da labari kafin ya musulunta an gane ayat ta sauka sai ya ba da labari an gane ko dai ba ku gane ba ku ɗalibai an ce saboda hadisin shi jarir ɗin nan da ya faɗi ya musulunta ne bayan ayar ta sauka sai ya musulunta an gane musuluntinsa ya kasance bayan ayar ta sauka to da ya musulunta kafin ayar ta sauka ba sai ya musulunta na? da zai yi ayat ta shafe hukuncin ban dan fahimta ba shi <laughs> eh na'am Mm. Mm. Mm. to kaga wannan yana daga cikin amma wannan dai shek falsafa ya yi, e eh, su ka san ɗaliban ilimi akwai su da falsafa ko kaka dai ka ba su maki <laughs> eh ai ko da a ce ma ya musulunta ko ma bai musulunta ba ayar da ta sauka ta sauka kaga da haka saukar ayar ya musulunta ko bai wato abin da na yasa na yi wannan tambayar shine ka san daga cikin shuruɗin tahammul akwai shuruɗin ada ko da kuma shuruɗin tahammul daman musulunci yana daga cikin shuruɗin ada gurin sihatul hadis ko wanda zai ba da hadisi zai ce manzo Allah ya ce daman dole sai ya kasance musulmi ai kafiri daman ko ba zai ce manzo Allah ya ce ba don shi kafiri ai ba adali ba ne an gane to amma yanzu in ya zamanto cewa musulmi ne ya musulunta bayan ayat ta sauka ya musulunta to lokacin da zai faɗi wannan abin to kaga ya faɗi ne a matsayinsa na musulmi saboda ayat ta sauka mun fahimta ayat ta sauka kaga yanzu ga ayat ta riga shi sai ya musulunta to yanzu lokacin da yake faɗin wannan hadisin kaga ya san da ayan ne kuma a wannan lokacin yana matsayin sa na musulmi kenan mun gane wanda kuma shartul ada labudda an yakuna rawi musliman an gane kafin ya ce annabi ya ce ya faɗi an gane gurin tahammul nema nan ake da sabani nan wayan suka ce a'a lokacin da ya ji hadisin dole ne ya to musulmi wayan suka ce a'a ba tilas bane an gane zai iya zamanto cewa yana kafiri ne ya ji manzon Allah ya ce da ya ji manzon Allah ya ce to sai kuma lokacin da yake bada labari ya musulunta ka san yanzu ya san hukuncin ƙarya a musulunci ko to yanzu in manzon Allah bai ce ba ko bai gani ba a wancan lokaci yanzu ba zai ba da labari ba to duk da haka in ya ba da labari za a karba an gani shi yasa al-islam sharutul ada ne nan waansu malaman sukan sa shi a sharutul tahammul shine lokacin da za ka ji abin lokacin da zai faru a gabanka dole ka zamanto musulmi akwai malaman da suke cewa haka an gane eh, amma wannan ba shi shine rajihi ba al-islam sharutun fil ada wannan haka yake Bittifaƙin ulama duk wanda zai ba da hadisi dole ne ya zamanto musulmi amma ba sharadi bane lokacin da zai ji hadisin kuma ya zamanto musulmi Ƙila da bai musulunta ba sai ya ji manzon Allah ya ce ko ko akai a gabansa to bayan ya musulunta yanzu ya zamanto adil an gane ya zamanto adil yanzu to da haka yanzu in ya ce manzan Allah ya ce yanzu za a karba ce ai lokacin da muna kaza an yi kaza an yi kaza saboda yanzu ya kasance adil shi ne ake cewa adalatul rawi shi ne al-Islam ko akwai albulo ko akwai al al'aqlu ko akwai al-Islam? a eh? yawwa ina ganin ni din na manta irin wayannan karatuttuka na'am ka san fanni biyu ne na fannin hadisi akwai dirasa da ake yi akan matanin hadisi gundarinsa akwai dirasa da ake yi akan rijal na wannan hadisi to nan muna magana ne akan rijal na wannan hadisi dole wanda zai bada hadisin sai kaza to shi yasa kaga sai yace kana yu'jibuhu hazal hadisi. yace wannan hadisin yana kawatar da su li'anna islam jarir saboda musulunta jarir kana ya kasance ba'da nuzulil ma'ida bayan ayar da take cikin suratul ma'ida ta sauka to sai yake ba da labari kuma yawa kage yanzu adil ne an gane har yanzu baka gane ba eh to ina ganin kai na yi ma kai bayani in dai su wayannan sun gane kai yanzu ba zan wannan ɗinka ba kai na yi ma bayani daga baya sai ce ya'ani ayatul wudu' sai ya ce yana nufin cewa wato aya ta alwala malam ya ce wa kada ajma'al ulama'u ya ce haƙiƙa malama sun yi ijima'i min ahalis sunnati wal jama'a daga cikin ahalis sunna wal jama'a ala mashru'iyyatihi fi safari akan shara'ancinsa shi shafa akan khuffi fi safari cikin tafiya wal hadari da kuma zaman gida kana ma gida lihajatin saboda bukata auli ghairiha ko kuma ma ba ma wata bukata ba kawai kaga dama ka sa khuffi kana da right kana da bukata hakan ko sanyi ake ko kaza ake kana da right kai shafa akai ko da ba sanyi ake ba an gane in kuma ka sa khuffin ne saboda sanyi to kaga ka sa shi ne lihajatin ko dan ya kiyaye ma raba ko sanyi ko jin sanyi ko kawai kasa ne haka eh kawai kasa ne kawai kila ba don wani abin nan ba to shi ma ya halatta kai shafa akai shine wa qad ajma'al ulama'u yace hakika malama sun yi ijma'i mun san kuma abin da ake nufi da ijma'i amma me yasa yace min ahli sunnati dan akwai wayansu yan bid'a da suke ganin baya halatta shi yasa yace ma min ahli sunnati wal daga cikin ahlus sunna wal jama'a ala mashru'iyyatihi akan shar'ancin sa shi shafa akan khuff fi safari yayin tafiya wal adari da kuma zaman gida li hajatin ga bukata aw li ko kuma ga wani bukata ba ma da bukatan ba yace wa kadhalika yajuzul masu yace akan nan shafa yana halatta alal jawarib akan safa an gane jawrab shine guda ɗaya an gane jawarib safuna haka shafa yana halatta alal jawarib sos kenan ko eh akan safuna sai yace wahiya mayul basu shi wannan jawarib din nan wahiya sune ma yulbasu abin da ake sawa alal rijil a kafa ake sawa a kafa min ghairil jildi amma ba daga fata aka yi shi ba ba da fata aka yi shi ba an gane min ghairil jildi ba daga fata ba sai ce kal khiraqi kamar tsimma khiraqi kamar tsimma wa nahawiha da makamantansu an gane kamar tsumma da makamantansu shine jawari menene tsimma wannan rigar jikinka ma tsimma ne shine kiran. ka gane yanzu a naga kana jijjiga kenan kana da haƙƙi in ka gane ba mu yi bayani mun yi magana ne akan wai waka zalika ya juzil masu hakan nan shafa yana yana halatta alal jawari shine akan sos kenan ka gane sai aka yi ma ta'arifinta wannan jawarib nan sai aka ce wahiya su ne ma yulbasu abin da ake sawa ai wannan riga ita ma sa ta nayi haka takalmi ma sa shi nake ko haka safa ma sa shi nake to wahiya ma yulbasu shine abin da ake sawa Alan rijili ga kafa ake sa shi a kafa ba a kaba alal rijili akan kafa min ghairil jildi amma ba da fata aka yi shi ba shi ai khuffi an yi shi ne da mai da fata to wannan yana ma magana akan jawarib shi ba fata aka sa aka yi shi ba sai ce kal khiraqi kal kamar tsimma so su daman ai da tsimma ne ko sai ya ce eh cotton shi ma zai iya yawa shi ma ya shiga ciki ko kuma kattan cotton kenan an gane shi ne khirak sai ce wa na'awiha da makamantansu ka gane yanzu sai ce wa huwa ma yusamma al'an bishurab shine yanzu ake kiransa ashurab da ashurab da aljaurab duk ɗaya ne kama a misra nan suna ce masa shurrab amma da aljaurab ko aljawarib da shurrab duk ɗaya ne jaurab ɗin da yake ma bayani sai ya ce wa huwa ma yusamma al'an shine a yanzu ake kiransa bi shurrab da shurrab haka ake kiransa sai ya ce li'annahuma ga dalilin da yasa suka ce shi ma za a iya shafa a kansa kenan safar sai ce Annahuma, saboda shi jawarib dinnan da shurrab dinnan saboda su kal khuffi kamar khuffi suke fi hajatin rajul ilayhima cikin buƙatuwan mutum zuwa gare su kamar khuffi suke an gane gurin buƙata khuffi wani yana sa shi ne dan yana jin sanyi tunda akwai fata ko yana jin sanyi kuma fata gata da kauri sai ya sa haka shi ma safa kaga shi ma kamar khuffi yake fi hajatin rajul ilayhi ma ka gane yanzu ka gane yawa kaga kamar kiyasi akai kenan illa ɗaya ne an gane illa ɗaya ne shi yasa akai kiyasi na khuffin da shi wannan jawrab din nan yace ma saboda su din kal khuffi kamar khuffi suke fi hajatir rajuli ilayhima cikin buƙatuwan mutum zuwa gare su kaga sai yace wal illatu fihi ma wahidatu ko yace illar cikin su ɗaya ce dalilin da yasa ake sa wannan shine dalilin da yake sa ake sa wannan shine illa an gane kaga kenan kiyasi suka yi kenan ko kiyasi suka yi ai ka san kiyasi kiyasi akai kamar yanzu kiyasin wani abu mai bugawa nan wani abu mai bugawa da giya giya da wiwi to kaga giya da wiwi kaga yanzu akwai hadisai da suka zo akan jawrab amma duk yawanci ba su inganta ba an gane to da haka kaga wannan kenan shi yasa kaga waɗansu sun ce ya halatta ne saboda kiyasin. ba wai saboda wa'ansu hadisai da aka kawo su inganta ba shi yasa zaka ji malama suna ya halatta a yi shafa akan safa amma in suka tashi za su ce hadisan da ya zo ba su inganta ba amma saboda ƙiyasi kuma kiyasi yana daga cikin al'adilla al-muttafaqu alaiha inda al-jumhur ko nan gurin jumhur na malima akwai al-kitab na ɗaya kenan as-sunna na biyu al-ijma na uku al-qiyas na hudu shi yasa sun yi kiyasin sa ne daman kiyasi arkanul qiyas guda nawa ne fudu ko akwai al-aslu shine al-mansus alaihi ko sa'annan akwai al-far'u ko sa'annan akwai hukumul asli sa'annan akwai al'illa ko sune arkanul qiyas guda hudu wa yanzu da zaka ce wace aya ce ta ce shan wiwi ba kyau a sa misali kada mu kawo wancan hadisin cewa kullu muskirin haramun a ce a ajiye shi a gefe shi hadisin cewa dukkanin abu da ke sa maye haramun ne to mu kaddara ba wannan hadisin na ce to ina aya da ta zo kaga aya dai giya ta ce ko ko aya giya ta ce to amma kaga ai ba an haramta giya ba ne kawai saboda ana yin ta da ruwa saboda ana yin ta da dawa saboda ana yin ta da kaza saboda a'a ba da haka aka ce haramun bace kila kana iya samun ma giya gero ne ko ake nika shi a mai da shi giya kaga gero halalin halali ne kaga ba wai dan ana yin giya da gero ba aka ce wannan kawai illa shi ne tana bugawa tana bugawa to kaga mutum ba zai ce lallai sai ya ga nassi karara cewa akan abu kaza akan kaza shi ne kawai in dai ba shi ba dukkanin wani abu da zai buga kawai ya halatta kaga ai ba an haramta wannan bane dan wani abu an haramta shi ne saboda bugawar da yake da haka dukkanin abin da yake bugawa shi ma za a sa shi a ƙarƙashin sa ne dan haka hukumul asli haramun ne al aslu shine giya hukumuhu haram to da haka wannan shine far'u shine wanda ba shi da nassi to da haka in aka duba aka ga illa ɗaya ce shi ma haramun ne an gane wannan shine fiqh kakka ce komai sai kaga nassi nan wani ya ce nan wani malami ke cewa duk wanda za ka ji yana komai sai ya ga nasi mahaukaci kenan an gane don saboda an nususu qalila nasoshi ɗan kaɗan ne ai kamar babu fasaha kenan a ce komai sai an to da za a samu alkur'ani sai a ce katon alkur'ani za a yi kenan ko a ce komai sai ya yi magana to kaga babu balaga kenan ko babu fasaha kenan amma in aka aiko a mas ai ana ba da formula ne a mas ko e formula ake baka ba za ce kowane example na wannan mas din sai an kawo shi a'a formula kawai ake baka da kanka ne zaka ka ringa aunawa da kanka kuma zaka ringa fitawa. to shi yasa to haka ita ma shari'a take an gane ƙa'ida take bayarwa kulliya an gane ƙa'ida take bayarwa amma juz'iyat kai kuma da karan kanka kai ne zaka ringa tattarowa kana aunawa da wayannan ƙa'idodin shi yasa wannan kenan shi yasa kaga nassi wanda yazo karrashi ne akan khufi shine nassi shi yasa ma zaka ji amma kuma zaka iya karatu nan kaga wayansu malaman suna cewa baya halatta ayi shafa akan safa su ma suna da hujja dan suna kallon wa'ancin hadisan da suka zo duk ba su inganta ba an gane kuma su suna ganin kiyasin kila akwai kalal haka zaka ga shi yasa kaga a cikin qawadihul illa a cikin babul qiyas a qawadihul illa zaka ji in wani yayi kiyasi sai kaga wani malami shine al-mu'tarid sai zo yana cin dinduniyan kiyasin nan ce ai abu kaza da kace kaza ai ba haka bane in aka hada da kaza illan nan ai bata a haka an gane amma dai su malaman da muke karantawa gashi abin da suka duba sun yi kiyasin safa ne akan khuffi an gane shine suka ce fi hadatin rajuli ko ilayhima dan duk bukatar su ɗaya ne wal illatu fihi ma wahida suka ce illa kuma guda ɗaya ne a ciki yace wa qadin tashara libsuha wa qadin tashara libusuha ya ce sanya safa ya watsu ya shahara aksara min al-khuffi kayfiya ma da khuff an gane shi ne qadin tashara libusuha sanya ta ita shafa safa sanya sa ya watsu ya shahara aksara min al fiye ma da khuffi sai ce fa yajuzul masu alaiha don haka sai shafa ya halatta a kanta idza kanat satiratan amma in ta kasance ta sitirce an gane in ta kasance ta sitirce kenan kan mutum ya je ya samu safa da ta yayyage ba ta sitirce masa kafa ba an gane kaga sun sa sharari shine idza kanat satiratan in ta kasance wato ta sitirce kafan mutum har ya kai idan sawu an gane da Allah shine fa yajuzul masu alaiha da haka shafa a kanta sai ya halatta idza kana satiratan in ta kasance mai sitirce kafan mutum al mas'alatu saniya mas'ala ta bi kuma time bai ba time ya kai to eh ba matsala insha Allah ina ganin za mu tsaya anan duk abin da muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa na'am eh amma malam ban sani ba ko mu dan ƙara ne sai mu tashi a matsala ta uku dan idan muka tashi kamata yi mu ƙarasa har har har ƙarshen babi ko ko yaya ko tunda yanzu uwa zai mana yawa in muka tsaya a nan to eh akara muka lawo ya ce yayi okay to shikenan malam ya ya ka duk abin da muka yi daidai Allah ka ba lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka bamu ikon gyarawa shi yasa nan malam ya ce a ringa farawa da wuri